bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 20 ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da tara ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna cikin karatun littafin sahihul bukhari littafi na biyu bayan littafin allah subhanahu wa ta'ala yau za mu tashi a cikin babul idza wajada khashabatan fil bahr نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب إذا وجد خشبة في البحر أو صوتا أو نحوه wato babun wato haza babun wannan babi ne iza waje da kashe batan filbahar idan mutum ya samu katako wato azara a cikin rafi au sauɗan ko ya samu bulala au na hawa to shi ya samu wannan me zai aikata idan ka tsinci katako a cikin teku me za ka aikata shin mutum zai rike shi ne ko zai bashi za ka ɗauka ne ya zama naka ko za ka yi wurgi da shi ko kuma mutum zai mallake shi ne a matsayin kamar irin na tsantuwa in ya ga mai shi ya bashi ko yaya abin zai kasance Shi ne tambayan da imamul bukhari yake yi to wannan matsala malamai sun yi gwajin fahimta kan shi akwai masu ganin cewa idan ka tsinci katako ko ka tsinci bulala a cikin rafi to wannan bulalan in ka tsinta ba sai ka yi kigiya ba kawai ya zama naka akwai masu cewa a shi ma yana matsayin cigiya ne in ka tsinta in kai cigiya ban ga mai shi ba sai ka yi amfani da shi daga baya in mai shi ya zo ka ba shi kayan shi an gane wani ko na'am فقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه نعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم an karɓo daga manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam annahu zakara rajulan min bani isra'il cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ambaci wani mutum daga cikin bani isra'il annabi ya ambaci wani mutum daga cikin bani isra'il sai ambaci hadisi mai tsawo shi wannan mutumin ya ranci kuɗi a wajen wani dan uwansa daga cikin bani isra'il yayin cewa zai biya shi kuɗin lokaci kaza da lokacin biyan bashin yayi sai shi wannan bawan allah ya zo yana so ya je ya biya bashin yana so ya tafi can garin wancan mutumin da ya kama hanya za shi garin to dama tsakanin garin wannan da garin wancan akwai rafi to sai ya zamanto wannan rafin ya cika da ruwa a wannan ranar da aka yi alkawari rafin ya cika da ruwa kuma bai samu jirgin ruwa da zai kai shi wannan garin ba ya jira ya jira ya jira bai samu jirgin ruwa ba to abin da ya yi sai samu ainihin ice da ya samu ice sai ya fafe shi sai ya ɗauki kuɗin sai tura cikin wani rami a cikin icen sai ya ɗauki wasiƙa ya rubuta wasiƙa cewa ni ne wani wanda ka ba shi rana kaza saboda haka sai rubuta wannan abun sai ya tura cikin wannan katakon da ya tura cikin katakon sai ya addu'a ka sai saki katakon kawai a cikin ruwa to da ya saki katakon a cikin ruwa shi kuma wancan bawan Allah wanda ya ba wannan mutum bashi ya san dama a lokacin alkawari ya yi tutun da ya san lokacin alkawari ya yi sai ya zo bakin rafi yana jiran wannan bawan Allah ya zo ya biya shi kudi shi ya jira ya jira bai gani ba to yana cikin duba kawai sai ga wani katako yana ganin katakon sai ya ɗauki wannan katakon a matsayin ya samu katako wanda zai je hura wuta da shi sai ya tafi gida yana zuwa gida